Allah ya albarkaci rayuwarku cewa Abdul M Sharif wa yaran Alinuhu. fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood Abdul M Sharif wadda yana ɗaya daga cikin jaruman Kannywood wadda tauraron su yana haskawa. Jarumin ya yi wa yaran Ali Nuhu wato Ahmed da Fatima fatan alheri Allah yi wa rayuwarsu albarka. Ya yi hakan ne a shafinsa na Instagram inda ya tagi na Ahmed Alinuhu. Alinuhu ya yi masa godiya ka musamman. jarumin ya wallafa hoton Ahmed Alinuhu da Fatima Alinuhu a shafinsa na Instagram inda yana cewa Allah ya yi wa rayuwarku albarka. Jarumi Ali Nuhu ya yi wa Abdul M. Sharif godiya ga musamman inda yana cewa Amin Hero ina godiya. Abdul M. Sharif ya amsa masa na ban girma inda yana cewa yasa. Ku danna subscribe domin samun labarin kanewood da su.